Wasalatu wasalamu على رسول wa صلى wa عليه وآله an bani minti goma sha biyar amma gaskiya ya min yawa saboda haka dan abin da na faɗa Allah ya sa albarka a ciki domin malamai sun riga sun yi addu'o'i sun yi jawabi dan abin da nake so in ƙara akan wannan shine kadiyar Falasɗin da israel ko da isra'ila a yau ta tashi daga kadiyya ta wai musulunci da yahudawa ko kuma musulunci da kiristoci a'a kadiyya ce ta ma tukun danna hakkin ɗan adam abu ne wanda duniya ta riga ta yadda cewa ko ana yaki akwai waɗanda ake kira suna tudun na tsira akwai yara ƙanana akwai yara ƙanana ba yadda a kashe su ba akwai mata akwai marasa lafiya akwai tsofaffi akwai kuma non-convert uh, combatant wato waɗanda ba ba sojoji ba wuraren fararen hula to amma abin mamaki a yau abin da muke gani a gaza abin da duniya take gani a Gaza shine ana kashe yara ƙanana, ana kashe mata, ana kashe tsofaffi, ana jefa bama-bamai a asibitoci, ana jefa bama-bamai a kan motocin ɗaukan marasa lafiya. Wannan ya kamata duniya gaba ɗaya ta fito ta ce wa Isra'ila enough is enough ya isa haka. bai kamata duniya ta zuba ido ana cin zarafin bil'adama a wannan karni da ake gadara da cewa lokaci ne na wayewa ba bai kamata a ce ana kashe mara lafiya bai kamata a kai hari asibiti ba bai kamata kuma a hana kai agaji ba an ce yanzu abin da ake roƙon isra'ila ma abin da majalisar ɗinkin duniya take roƙon isra'ila a kai shine humanitarian ceasefire wato a ɗauki a tsagaita wuta don a kai agaji amma shi ma ya gagara da haka dole ne a ka'ida ta addini wato ana tsayawa ne tare da wanda ake zalunta mu a fahimtar mu ana zaluntan bayin Allah a cikin Gaza domin ana kashe wanda bai ji ba bai gani ba in an ce Hamas ne ake nema to yaya kuma ake jefa bom a asibiti idan an ce hamas ake nema to yaya ake daukan bom a jefa wa motar daukan marasa lafiya me yasa za a kashe yara ƙanana akwai wani bidiyo da na gani da ya tada min da hankali Wata mata tana aiki a asibiti Nurse tana taimakon mutane ta yi kwana uku ba ta yi bacci ba. Ta kusa zama exhausted, ta kusa gajiya gaba ɗaya sai aka shigo da yarinya kankanwa kawai tana dubawa sai ta ga yarta ce. A nan ta rikice, to kaga me yasa za a kashe yara ƙanana? Don haka muna kira da babban murya ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wato tsayin daka ta ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Sannan muna kira ga musulman duniya addu'o'i da muke yi mu ci gaba da yi, amma kuma akwai aikin da ya kamata mu yi wanda yake ne maganin duk wata fitina da take damun musulmai a duniya shi ne mu haɗa kanmu wa simu bi hablillahi jami'an wala ta farraku Salahuddin al-Ayubi an faɗe shi ɗazu a nan wajen lokacin da yake wannan gwagwarmaya babban abin da ya fama da shi na farko kenan rabuwar kan al'umma yana tubkawa wasu musulman suna warwarewa babu yanda za a yi ya zama na cewa Allah ya ce alherinmu yana cikin tafiyar mutane sannan mu kuma mu ce rabuwa ita ce daidai a gare mu wannan shi ya yasa tintini faɗannan shekara na baya-bayan nan na shekara arba'in da bakwai Yaki ci ya cinyewa saboda me saboda al'ummar ta raba kanta akan kadiyar ba a zauna an yi tunanin to yaya za a yi a kawo ƙarshen wannan kadiyya ba wato wannan matsala ba a ƙarshe muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yara waɗanda suka suka jikata a wannan matsala ta Falasɗinu Allah ya ba su lafiya tsofaffi da matasa da mata da suke cikin halin ni'a su Allah ya ba su mafita kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari Allah ya mana maganin musibin nan da suke kanmu bai kamata mu zauna a nan mu yi maganan Falastinu ta waje ba mu yi maganan Falastinu ta gida ba abin nan da muke ji ana yi a Falastinu an yi shekaru fa ana yin shi a Zamfara an yi shekaru ana yin shi a Katsina an yi shekaru ana yin shi a kaduna an yi shekaru ana yin sa a borno an yi shekaru ana yin sa a yobe an kusa a game arewacin najeriya da kashe-kashen nan idan ba isra'ila ya kashe ba falastini dan najeriya ya kashe dan najeriya duk dairan dan adam aka kashe saboda haka wajibi ne a kanmu mu haɗa su suma da addu'a cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mafita ya kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a ƙasar nan ya kawo ƙarshen ah, kidnapping da ake yi a ƙasar nan ba nan ƙasar da Falastinu kaɗai ba duk duniya duk inda ake kashe mutum bisa zalunci duk inda ake zub da jinin ɗan adam bisa zalunci duk inda ake take haƙƙin bil'adama muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maganin zalunci a bayan ƙasa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa waɗanda suke tsayawa a kan cewa a yi maganin zalunci to ya ba su ƙarfin gwiwar jajircewa a daina zalunci ita majalisar ɗinkin duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya canja akalatta daga goyon bayan zalunci zuwa ga goyon bayan adalci sauran shugabannin duniya gaba ɗaya Allah ya haɗa kansu wajen fahimtar gaskiya su gane cewa zalunci bai da addini zalunci bai da yanki zalunci bai da yare hakanan adalci bai da addini duk da babu addinin da zai cika sai da adalci da muna kira ga sauran addinai na duniya duniya gaba ɗaya su gane cewa babu addinin da yake goyon bayan zalunci saboda haka su tsaya a goyon bayan wanda aka zalunta ko wane ne shi ko a ina yake domin addini shine adalci adalci shine addini idilu e, a aqrabu littaqwa na ce muku lokacin ni ya min yawa musamman ina kusa da kun ga an sa na tsakiya ga manyan eh, shehunnai Allah ya musu albarka Allah ya kara musu jagoranci a a ƙarshe zan ce mu haɗu a cikin suratul fatiha da zimman cewa Allah ya amsa duk addu'o'in da za, da aka yi a nan wajen bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin